<laughs> Hala ita ce amarya. Eh ita ce wallahi. <laughs> Amarya kenan. <laughs> Amarsu kenan. To ni dai shawaran da zan baki. Kar ki ɓoye mijinki komai ki zauna ku tattauna har da lamarin tazara haihuwarki. Shawarwarin da nake bawa kowa kenan. Samun tazaran haihuwa yana taimaka min da ni da iyalina kwarai da gaske. Gaskiya ne sanin amfanin tazaran haihuwa na da mahimmanci kwarai da gaske. Ku shawarci juna akan tazaran haihuwa. Ku ba da tazara tsakanin haihuwa a haɗa kai tare don samar da tazaran haihuwa. Shi ne. ni ma kam insha Allah zan ba mijina shawara mu ba da tazara a tsakanin mu. Aure ya kenan. <laughs> Hello honey. Wannan saƙo ne daga ma'aikatan lafiya Abuja tare da haɗin gwiwar Nurhi.